الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar kode wani lokaci mun saba mu ambaci takaitaccen tarihi na ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi waɗanda suka ba da gudummawa ga addinin musulunci suka taimaka wa annabi sallallahu suka yada addinin musulunci domin mu san falalarsu da matsayinsu da martabarsu da irin ƙoƙarin da suka yi a rayuwarsu mu samu abin da za mu yi koyi da su a cikinsa a yau insha Allah za mu ɗan yi takaitaccen magana ne akan ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ɗaya daga cikin ashabi qural awwal wanda suka shiga musulunci tun a karan farko wato lokacin musulunci yana bako shine bilal ibn rabah alhabashi bilal mutumin habasha ne sannan bawa ne wanda yake a hannun wasu daga cikin manyan kafiran makka a wasu daga cikin masana tarihi suna cewa bawa ne a hannun safwan ibn abin nan bawa ne a hannun ubayyat ibn khalaf wasu kuma su faɗi wani daga cikin kafirai ba wannan ba bilal ibn rabah mahaifiyarsa ita ce hamama kuma ya musulunta tun a addinin musulunci yana farko-farko kusan shi ne cikin bayi shi ne bawan farko da ya musulunta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da awarsa kamar yadda ya zo cikin hadisin amur ibn abasa yake cewa lokacin da na zo na samu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo yana neman annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya sami annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu abd wa hurrun wa abd ya sami annabi sallallahu alaihi tare da shi akwai wani wanda yake bawa ne guda ɗaya da kuma wani wanda yake ɗa ne to wannan bawa shine bilal wannan ɗaɗin kuma hur shine abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu bayan bilal ya musulunta ya karɓi addinin musulunci iyayen gidansa sun rika fita da shi da sauran waɗanda suke galabaitattu waɗanda suke bayi masu marasa gata su rika fita da su wajen makka a a shimfiɗe su a rana da ta gana musu azaba ana buƙatar su yi ridda su bar wannan addini da suka karba na annabi sallallahu alaihi wasallam na musulunci su dawo addinin su na farko ko kuma su dawo addinin bautar gumaka bilal yana da cikin waɗanda aka rika yi waɗannan wannan azaba kuma yana daga cikin waɗanda suka jure suka dage a kan cewa ba za su fita daga wannan addini ba idan an samu wasu daga cikin bayi ɗin sun karaya sun faɗi irin abin da su waɗannan kafiran suke so a faɗa to shi bilal yana daga cikin waɗanda suka ƙiyadda su furta ko da kalma ɗaya daga cikin irin abin da suke so wato iyayen gidan suke so su faɗa har ma yana cewa da akwai abin da ya fi wanda nake faɗa ciwo da shi zan gaya muku saboda ka ana cewa ya yadda da lat da al'uzza shi kuma yana cewa ahadun ahad wato allah ɗaya ne allah ɗaya ne allah ɗaya ne su kuma suna ci gaba da gana masa azaba wanda har lokacin da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya samu labarin irin abin da ake masa ya zo ya nemi a sayar masa da shi aka sayar masa da shi da okiya biyar a wata ruwayar arba'in wata ruwayar okiya bakwai ruwaya mafi inganci shine na sayar da shi da ukiya biyar har ma su masu abin suke cewa da a ce ma ka ce ba za ka sai shi ba sai da ukiya ɗaya da sai mu sayar maka da shi saboda mun kula ta wurin kansa sai dai mu kashe shi wato karshe dai za mu kashe shi ne mai asarar dukiyar mu don haka ko nawa ka ce ma za ka saya za mu sayar da maka da shi sai na abubakar karshe kuma ya ce da za ku ce sai ukiya ɗari za ku sayar da shi to ni kuma zan ba ku abin da kuka nema duk ukiya ɗaya shine dirham abin nan dinari dinari arba'in ka kuɗi ne a kuɗi ne ba kaɗa ba ƙanƙani ba saboda haka a na abubakar ya saye shi ya yanta shi shi ne na umar yake cewa abubakar sayiduna wa taka bilalin na. to abubakar shugaba yake a cikinmu kuma ya yanta wani shugaba daga cikin shugabanninmu shine bilal wannan kalma ce da sai na umar yake faɗa domin nuna matsayi da girma da daraja ta shi bilal ibn raba sai na umar yana kiran shi sayyiduna bilal yana daga cikin sahabban da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya musu albishir da aljanna suna duniya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya musu albishir da aljanna ala ta'yin wato aka ayyana shi cewa shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya ga aljanna wato ya yi ga aljanna sai yana ya yi mafarki ga shi aljanna sai ya ga sai ya ji wani kara sai ya ji khashafati ni'al wato yake cewa bilal me kake yi ne na ji tafiyar wato karin takalminka a bayana na juya sai na ganka sai bilal yake cewa to shi dai bai san wani abu da yake yi ba sama da idan ya yi alwala to baya zama sai ya yi raka biyu ya ce shi wannan shi ne kawai abin da ya san yana yi sauraka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ya ji motsinsa yana tafiya ya ji motsin tafiya sai yana juya ya ga shi ne a aljanna mafarkin annabawa gaskiya ne abinda duk annabi ya gani a mafarkinsa to abin nan gaskiya ne sauraka bilal yana daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin cewa yan aljanna ne ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi sallam a makka da duk irin wahalar da aka sha tare aka sha da shi kuma lokacin da aka yi hijira shi ma aka yi hijira da shi zuwa madina ya je zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a madina shine farko wanda ya fara kiran sallah shine awwalu man azan lokacin da aka yi mafarki an ga abin abu mahzura ya mafarkin kiran sallah ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya gani a mafarki na kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi allimha bilal fa innahu anda min sautan koyawa bilal wannan kiran sallah domin ya fi ka dadin murya saboda haka koya wa bilal ya ci gaba kiran sallah ya halarci dukkan yaƙe-yaƙe da aka yi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama har zuwa lokacin da aka zo fato makka a biladi na tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma shine ya hauka ba ya sake yin kiran sallah a farfajiyar ɗaki mai alfarma da ke makka bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi yunkuri na cewa ya tafi saboda yana cewa abin da ya ci daga annabi sallallahu alaihi wa sallama babu abin da ya kai wato maya wajen yada addinin Allah saboda haka zai a bashi ya fita je ribat ribat shine uh, wato sojojin musulmi da suke kan iyakoki tsakanin kasar musulmi da kasar kafirai domin su yi gadi kada kafirai su lallako su yi kotsi cikin kasashen musulmi to waɗanda suke irin wannan ribat din suna daga cikin waɗanda hadisai suka zo na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuna girman ladan aikin da suke yi saboda ka bilal ya nemi sai na abubakar ya bashi dama ya je bai bashi dama ba a lokacin sai na umar ya samu wannan damar ya fito ya dawo ya dawo sha a nan ya zauna ya ci gaba da karantar da al'umma ya ci gaba da kuma bautar allah a lokacin da allah ta'ala ya karbi ya karbi ransa akwai kisar da aka kawo cewa ya yi mafarki annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya mai sa ka ما هذا الجفاء يا بلال ما هذا الجفاء ما هذا الجفاء لا تزورنا ويكي وي النبي صلى الله عليه وسلم إذن irin jafa'i ne wannan baka ko ziyartar mu wato baka zuwa Madina to shine ya ya tafi Madina ya je ya je ziyara kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce da shi da Allah ya kiran sallah to na yin kiran sallah shikenan duk garin Madina sai ya dauka sautin sai cika garin madina mata da daddajin su yan mata da aka fito ana zata ma wai manzo Allah ne ya sake tashi daga kabarin sai ya dawo duniya to kisa ba bata inganta ba kisa ce ke munkara kamar lokacin da zahabi ya kawo ta yake cewa isnadu halayyin da isnadu hulayyin ba huwa munkar to wannan labarin sa ba mai rauni ne kuma labari ne wanda yake mai munkar wato yana da rauni kwarai da gaske na'am lokacin da sai na umar ya je sha ya haɗu da bilal kuma bilal ya yi kiran sallah wanda wannan ya tuna musu manzo da sallah ba aka yi ta kuka ana cewa ba a taɓa ganin an yi kuka kamar irin wannan ranar ba wannan yana ya tabbata a sha ne amma cewa ya taho madina ko ya farki annabi ya ce wani irin jafa'i ne ba ka ziyartar wani ba ba kista ce ingantacciya ba sauraka bilal ya zauna a sham ya nan ya yi rayuwarsa ya rasu shekarar hijira tana wato shekara ashirin wato shekara ashirin ko ashirin da ɗaya a zamanin khilafancin sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu